kishin kasar 'yan Nijar ya fi ƙarfin shugaban ƙasarsu, bayan faɗa maka. Ya fi ƙarfin shugaban ƙasarsu, ko da shugaban ƙasarsu yana so ya canza ya koma da bai isa ba wallahi saboda 'yan Nijar sun fi ƙarfinsa sun a akan kishin ƙasa. Abin da wasu za su ce shi ne a irin rayuwa da ake yi ta wannan zamani. Mutum zai iya ware kansa kamar yadda kasashen nan uku suka ware kansu kuwa daga gaba ɗaya afirka ta yamma kuma eh, eh, su iya rayuwa afirka ta yamma mai take musu take musu ka gane wannan harka ce idan nijar ta cutu najeriya ta fi ta cutuwa ai ai an riga an shigar musu da yaƙi an shigar musu da yaƙi saboda me saboda an toshe musu hanyar an rufe musu goboda an ɗauke musu lantarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, muna matuƙar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda da ikon sana da rahamansa ya sake mayar da mu a cikin wannan hili mai tare albarka da muke tunatar da ‘yan uwa musulmi akan abin da ya shahi wannan al'amari na ainihin wato mu ta Nijar. yau di abin nan samdi ce samdi ta yi daidai da sha uku ga wata na hudu abril kenan miladiya demil ventikat hijira dubu ɗaya da da da ɗari hudu arba'in biyar wata na goma shawwal ya kwana biyar ‘yan uwa musulmi masu albarka wa'yanda suke ƙasashen duniya daban-daban musamman ma ‘yan nijar wa'yanda ba su san yadda nijar take ciki ba wannan baiwar Allah da kuka ji sautin sautinta hajjiya ja'atu wadda na taɓa ce muku inda arewacin Najeriya suna da kwatankwacin mutum uku kamar ta to da ba 'yan arewa ba su kasance cikin halin da suka kasance a cikinsa ba a wanga lokaci na ƙasƙanci da walaƙanci da kashe-kashe wanda dukkanin na abubuwa da ake yi na kidnafin da kaza da kaza in ka ɗauke su ana yin su ne arewacin Najeriya. wannan baiwar Allah tana daga cikin masu fafutuka domin ta ga arewa ta farka amma sai aka samu mafiya yawan mutanen wato mutane ne waɗanda duniya suke so sun yi bukata aljihunsu bisa ga arewa ana fahimta to kun shi abin da ta yi magana game da sha'anin Nijar to ɗan uwana musulmi mai albarka da yake ƙasar waje ɗan Nijar wannan shine hasashe na gaskiya da ka ji hajiya Ja'atu ta yi bayani zaman da ake yanzu mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ko da misali ya ce zai dawo daga tahiyar da yake mutanen nijar tsananin kishin da suka ɗoko a cikin zuciyoyinsu tsanani yanda 'yan siyasa suka zalunce su tsanani yanda 'yan mulkin tarayya suka azabtashe su wallahi su ba za su dawo akan wattan tahiya ba saboda mulkin demokarasi ya cuci ƙasar Nijar musamman ma mulkin dai tarayya wanda an ƙasƙantar da mutane an walaƙantar da mutane an amshe ma mutane yanci an mai da mutane bayu mutane sun zama mulkin kama karya ne ake yi wani ɗan gungu na wata jama'a wai PNDS tarayya su ne ke hodi a ji ko wani abu ya gama ka da mutum sai ya buɗe baki ya ce ku kyale shi shi ta duk inda zai tafi a cikin Niger kigga wai kenan suna ga mulki wallahi ga mulkin tarayya ɗin ga haka na a rayuwata saboda ka talaka su rige so azabtu radda aka ce mai girma shugaban ƙasa ya dakatar da merkinnai na Nijar gaba ɗaya wallahi ran na yadda ka sa an ga lailatul qadari haka cikin garin tawa mutane suka wayi gari ya yastabshirun suna bushara suna jin daɗi ga su ɗauke da azumi ba su jin yiwuwa huskokinsu sun yi haske saboda azabar da wa'annan merkin ne da karnan farautar su suka yi ma talakawa wannan ita ce magana ta gaskiya mu ba mu tsoron kowa za mu haɗa maka gaskiya ba mu da wata ƙiyayya tsakaninmu da kai balle ka ce ai ga abin da a tsakaninmu da kai shi na yasa kaza ko ku ai mun taɓa zuwa wurin ka bi ɗan wani abu ka hano muna ko dama ni ɗan siyasa kaza na na faɗa muku ni ban siyasa ban da tarihi na siyasa a rayuwata balle wani mutum shi zaka ce ai ɗan siyasa kaza na babu wani ɗan siyasa da zai ɗaga hannu shi ce ya taɓa gani na a wurin siyasarsa kap Niger na ƙalubalanci kowa ana fahimta na wannan muna yi ne saboda kishin ƙasanmu muna yi ne saboda mun ga za a zalunci ƙasanmu muna yi ne saboda wa'annan bayan Allah sun taho don su ceci ƙasar Nijar su maida ta mai ‘yanci wa'annan munafukai azzalumai ƙasƙantattu nisantattu daga rahama Allah su ko suka tumayo suna aibanta wa'annan bayan Allah a cikin hanyoyin sadarwa suna ganin ko ta wuce hayya sai sun ɓata wannan mulki mai albarka na sojoji kaga mu ba za mu yi kwance ba domin iyo aka ce sun dawo bisa ga mulki to muna za mu ɗauki kashinmu mun sani saboda mi saboda mun ga irin azabar da suka ba talakawa da haka su bar cika ko da sowa suna ƙarya malamai ba su siyaso malaman Allah to ko siyasan ma ta gaskiya ta zaka ya halitta malami shi siyasa ko siyasa ta zaka ta gaskiya dai ku wadda aka demokarasi ku malami ya halitta shi zama dan siyasa ya shina su. domin a musulunci akwai siyasa ku ta ku ta karatu Shekul Islam Ibn Taymiyyah har littafi ya wallafa na musamman a siyasa ta shar'iyya fi islahin ra'i ra'iyya akwai siyasa a musulunci balle duka wannan soki burutsu ne wasu bur a aibanta muku su malaman da suke gwagwarmaya cikin wagga haya sai a ce muku ai siyasa ta suka yi malami bai kamata shi siyasa ba mi a siyasa ga mutanen da suka zaburo kamar da kai ji na naja'atu ta ce mutanen na an gama maka suwa an farmaki kasar Nijar an yanke mata wuta an riƙe mata bododi an yi kaza an yi kaza an yi niyya a shigo cikin kasar Nijar a lugude ƙasar Nijar a kashe kowa a ɗauki mulki a ba waɗannan azzalumai ayi wannan niyya ayi wannan yunkuri <coughs> billahi la ilaha illa Allah na kawai ya hana duk da a cika gar ƙarya a ce ayi nazari na ƙarya na munafuka Allah babu wanda yayi niyyar ya kwasa Allah kawai addu'o'in da mutanen Nijar suke yi dare da rana suna kuka su hana mu idan su bacci suna kai kukan ga Allah Allah an zalunce mu Allah ana so a ƙara zaluntar mu wallahi shi yasa Allah juyar da yaƙi He! Eh! duk akwai bala'i kamar a ce za a iske ka cikin ƙasar ka a yaƙe ka a kashe ka a kashe duk wani naka in ka tashi ka yi magana sai su waɗannan ɗebabbun albarka nisantattu daga rahama Allah karnan farauta 'yan siyasa sai ce malamai na siyasa malami ƙarya ka kai kai an munafiki ɗan siyasa kai da aka ran farauta da aka ba ku jika biyabbe kuna haushi cikin tiktok ni na yi ƙarfin jika ta wallahi ni Hassan ɗan akkari na yi ƙarfin jika ka to kullum zan baka jika biyar in kana su ni na yi ƙarfin a bani lamba da in ta haushi ni na yi ƙarfin a bani kare da in ta haushi dan na yi ƙarfin kare tawa kake ka san ko a Hassan da Akkari in wanda au wajen tawa bai san ni ba kai cikin tawa kake ai ka san ni Daka mu ba muna yi ne ba da a bamu wani abu muna yi ne dan kishin kasan mu muna yi na dan mu ci kasan mu daga halin da miyagun mutane suka kada ta a ciki da kuma yadda ake so a yi Nijar taron dangi a kashe kowa a cikin kasan Nijar domin a ɗauki mulki a baiwa azzalumai su ci gaba da zalunci. wannan shine dalilin da ya samu ka tahi tsaye kuma ba wai iya ga magana ba wai da kake ganin muna yi ga ga ga ga camera wallahi in ta kai mu ɗauki bindigogi mu tai wuri yaƙi, wallahi sai mu tai wuri yaƙi eh me ya sarwa cikin duniya yau eh aka buga gangar yaƙi Allah shi kiyaye wallahi sai a ba mu bindigogi mu tai zuwa yaƙi, za mu iya yaƙi mu hoda a kashe mu ko mu kashe saboda Niger ki ga wallahi wana ma an baka sani ba in kai amuna funcana kake yi mu da gaskiya na muka yi ko a kashe mu ko mu kashe game da Niger kiga wallahi sai dai shi nasara dan ka san da haka ne in kai munafunce na kake da ana baka yan tsaba ana yawa maka na mu muna yi na lillahi billahi saboda ceton kasan mu ya cikin koshin lafiya al'ummar musulmi muna muku barka da juma'a barka da sallar idi alhamdulillah muna wa Allah godiya masha Allah barakallahu to alhamdulillah yau maganar da zan yi musamman yau al'umma yau akan mata ne na Nijar yau zan yi magana ɗan uwanmu mata uwa mu mata yin mu mata alhamdulillah yau saƙon da zan tura ga jagororin mulkin Nijar yau a Nijar wani ya huto ce yan Nijar gwaji ne ko kasalallu ne gaskiya nan kuskure ne yau hatta mu na cikin birni da karkara yau in ka tafi ka duba wallahi ba su dogara da zaman banza ba ko ba gaskiya ba kuma ba zamna gari banza ba ne zan fara da ƙauyuka waɗanda suka jewayi garin da magaran tun daga garin gafate garin mama garin tawace dumin mijalallashi dutsen kura ba raka unguwar garke dogon marce garin liman garin daudu garin tawace wallahi wallahi ku sa ido ku gani ɗan ƙauyukan nan tun da muka tashi haka muke ganin su kai tun muna yara har muka yi wayo wallahi in aka ce muku yau kasuwar dole na rantse da Allah wa'annan 'yan matan da tsohinsu da manyansu duka haka za ka ga asubanci ne za su yi a can ƙauyen nan su yi dare tunkir suna fura garin Allah iyawa ya ba su rimtsawa wallahi akwai garin da na rantse da Allah tsakanin shi da damagaran ya kai awa biyu awa uku mafi karamshi ma shine awa ɗaya da rabi wallahi za su ɗauko huran nan da bokitin nono a kai akwai lokacin da na gansu wallahi sun yi wata zawa wasu yan matan yan kankana ne ma ƴan kurshi kurshi amma da kayan nan a kai wallahi za ga wata baiwar allal takalmi ya cire wallahi a hannu wata dutse ya fashe mata kafa haka za a zo kuma daga garin da magaran inda za su shigo su tunkari kara wallahi zuwa kara kadai ya kai awa da rabi a kai da wannan kayan ga tahiyar da suka yi ta kai awa da rabi al'ummar musulmi haka ka shigo birni akwai matar da za ka ga wallahi garin Allah iya wayewa za ta kwan dare wata awara take wata abin nan kullun kosai ne za ta gyara garin Allah iya wayewa ta huta tana neman na kanta to wallahi Allah ubangiji saka muku da alkhairi yau yan matan Niger waɗanda suka yi haƙuri da yanayin da suka tsinci kansa na babu suka kare mutuncinsa suka isa sai da mutuncinsu wallahi yau na jinjina musu Allah ubangiji ya saka muku da alheri kuma ina kira ga mai girma brigadier janar Abdulrahman Tani da duk wata hukuma hukumomi namun gwamnoni da kanada na jihohin Nijar gaba daya da su dubi mata da idan rahama saboda mata a cikin al'umma tun da aka kafa duniya dama mutane ne masu rauni wallahi yau matanmu na Nijar yau ba su dogara ba yau da zaman banza musamman ko da ba za ku ba su abin ba ku yi ƙungiya ku haɗa ƙungiyoyi ku taimaki mata da abubuwan da za su yi sana'a domin su kare mutuncin su yau akwai gidan da za ka samu yau matan wata miji ne ya mutu wata kuma Allah ya gama ta da ɓartayayin ɗiya waɗanda ba su da kishin kansu da kishin uwayensu haka sai ta yi wannan gwagwarmayar ta yi tuyan nan ka ga ɗiya gare ta za a zo an ci ba a ci ba haka za ta yi makaranta ta haƙura da rayuwa ta haƙura da rayuwar da ta tsinci kanta haka za ta kare mutuncinta amma haka cikin makaranta duk da yanayin kutun da take ci tana ɗan wankanta za a samu sankarcaccen mushe wanda zai zo ya kada ta wanda dole in bata ba da kanta ba dole zai kada ta Allah ubangiji ya shiga tsakaninmu da irin waɗannan mushushuka domin bala'in da za su su duka ne suka gefa al'ummar Nijar. ko ba gaskiya ba sabili da yanayin rayuwa wallahi matan nan na ƙauye ka je ka duba ka gani garin Allah in ya waye a ƙafa wallahi Allah kayan da suke ɗauka na rantsi da Allah ko jaki aka lafta sai sai ɗauka saboda fura ce masaki zaka ga ga bokitin nono an ɗora a kai za su tau takalmi wata zaka ga ya cire kuma in aka zo marece iyaye aka yi abin da aka yi huran nan ta sai bata sai ba haka za a koma a ƙafa kuma an je bakwanci ba za a yi wata daka za ta hau wata kuma abin da za ta zo babu iccen da za a yi to sai an ɗauko a kai ga wani gurin ban ruwa haka za a zo ga a tare gashi ga wannan wahalar tahiya da aka yi ta kai awa shida mutum ya yi awa uku zuwa awa uku komowa kaga an samu awa wajen shida kenan haka za su haƙura da rayuwarsu to wallahi yau 'yan matan Nijar yau Allah ubangiji yau matan Nijar ya kama muku Allah ya dafa mana kuma sakamakon ciraya-ciraya na 'yan ƙasa da suke kun san yanayi ne na rayuwa amma yau 'yan matan da suka yi haƙuri da matan da suka yi haƙuri da yanayi rayuwa yadda kuka tsinci kanku to Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah sa ku ɗau garal na na fatsa mata ranar kiyama wallahi ku yi haƙuri domin yanayin rayuwa ne kada ku biya dauɗa duniya ku zubar da mutuncin ku ku yi haƙuri da yanayin da kuka tsinci kanku dan saboda a baya ne to ba zan mance ba a ci da ƙohoto da asuba wallahi tun da asuba kuma ana sanyi wallahi ƙohon gida sai nake ga mutum yana duka to na azama irin mahaukatan nan ne wanda suke kwana kwana a layi sai da gari ya waye tankar wala sai na ga mace ta hura wuta kuma buzuwa ce matan nan tunda ni ta haihe ni ma wannan na zo da sai da gari ya waye katankar na iso na ce mama barka da safiya ta ce barka muka gaisa na ce gaishe ki da kokari muka gaisa ta ce yaro da alamu libya za ka na ce wallahi mama libya za ta ce wallahi ɗana yau satin shi guda da ya sabka ta ce kaga wannan tuya da nake na ce eh, ta ce a ciki wallahi sai da na kilgaji ka arba'in na bashi ya Allah ku yi tunanin rayuwa ku gani yau mahukuntan Nijar wallahi wallahi ina kira gare ku yau da ku dubi mata da idan rahama yau ku taimaka musu yau matan Nijar kaf na birni da ƙauyuka da kakara an ka shiga za ka ga ba su rasa ɗan sana'ar da ko abokici ne suke yi yau ku taimake su kuma yau matan Nijar ina kira gare ku waɗanda suka tsinci kansu a yanayi na rayuwa suka yi hakuri to Allah ubangiji ya dafa muku Allah dafa muku Allah dafa mu Allah kuma ubangiji ya saka muku da alkhairi wallahi yau na jinjina ma yan matan da suka kare mutuncin su suka yi hakuri wata mijin zaka ga ya mutu ya barta hura hura za a yi to to za a yi abulayi layi amma a haka an samu muggan gabanni wanda su rika tiriliyan trillion ba su tausa wa al'umma ba mutanen nan na kauye duk kasuwa ka tafi batun inda suke shigowa na rantsi da Allah ga kayan da suke dakowa a kansu Allah